Hosiya Sura goma sha biyu Efraim yana kiwo a kan iska, yana fafarar iskar gabas dukan yini, yana riɓanɓanya ƙarairayi da rikici, ya yi yarjejeniya da asuriya. ya kuma aika wa Masar man zaitun, Ubangiji yana da ƙarar da zai kawo a kan Yahuda, zai hukunta Yaƙub. bisa ga hanyoyinsa, zai sāka masa bisa ga ayyukansa; a cikin mahaifa ya cafke diddigen ɗan'uwansa, a matsayin mutum ya yi kokowa da Allah, ya yi kokowa da mala'ika ya kuma rinjaye shi, ya yi kuka ya kuma yi roƙo don tagomashi, ya same shi a Betel ya kuma yi magana da shi a can. Ubangiji Allah Maɗaukaki, Ubangiji ne sunansa sananne, amma dole ku koma ga Allahnku, ku ci gaba da ƙauna da yin gaskiya, ku kuma saurari Allahnku kullum. Ɗan kasuwa yana amfani da mudu marar gaskiya, yana jin daɗin cuta, Efraim yana fariya yana cewa, Ni mai arziki ne ƙwarai, na azurta. Da dukan wadatata ba za a sami wani laifi ko zunubi a gare ni ba, ni ne Ubangiji Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar; zan sa ku sake zauna a tentuna, kamar a kwanakin ƙayyadaddun bukukuwanku. na yi magana da annabawa, na ba su wahayi da yawa, na kuma ba da misalai ta wurinsu. Gileyad mugu ne, mutanensa mutanen banza ne; suna miƙa bijimai a Gilgal bagadansu za su zama tsibin duwatsu a gonar da aka nome; Yaƙub ya gudu zuwa ƙasar Aram, Isra'ila ya yi bauta don ya sami mata, domin kuma ya biya sai da ya yi kiwon tumaki. Ubangiji ya yi amfani da annabi don yă fitar da Isra'ila daga Masar, ta wurin annabi ya lura da shi, amma Efraim ya yi muguwar tsokana da ta sa ya yi fushi, shugabansa zai ɗora musu hakkin jini a kansa, kuma zai saka masa saboda wulaƙancinsa.